ka ce isa ga zaguru ya tabbata maka babu wani mai kishin kokowa mai son kokowa wanda ya sa kokowa a rayuwar shi kuma ya san darajar kokowa kuma ya bauta ma kokowa babu kamar isa ka isa ka ka ce isa ga zaguru ya tabbata maka saboda ni ban shaida karya dan a bani wani abu kuma babu wanda adda abin da zai bani in ba Allah bane Allah abin da ya yi mini ya yi mini tunda duniya ce yabban arziki na jama'a na mutane na duniya su Allah ya bani ba arzikin mutum guda na ba arzikin duniya ne don haka idan ni ga abu wanda an na gaskiya wallahi takameme ni ne zan tsayawa in hude shi in hude tsakani da Allah isa ka dole kokowa ta bauta shi kuma kokowa idan ba ta biya isa ka isa ka ta ci amana shi tsakani na da Allah da ya halice ni kuma akwai yan kokowa da dama waɗanda sun ka taɓa zuwa can garin su isa ka isa ka wallahi kin hudu ne na su kai wallahi isa ka gwarzo ne kuma isa ka namiji ne kuma isa ka namiji ne na sara mishi kashi 100 bisa ga 100 domin na zo garin su isaka na zo armen shi ni na ga teran teran teran hili teran wanda isaka ya buɗa nashi na kanshi nashi na kanshi kare ne akalla kare nan ko sai da shi akai ko sai da shi akai na kisa na kisa na kisa karen nan yalla idan shi na miliyan biyar kai ko miliyan kai ko miliyan talatin ya haya tunda bakin hanya na ciki to gidansu ne rabin karen gaba ɗaya gini ya mai sai teren na kokowa in ka zo ciki na ake kokowa nan shika tare ni tsawon watanni da watanni shi na bauta ma kokowa akwai karhuwa gare na ɗauka karhe guda nauyin kilo 200 shi kai karhe guda nauyin kilo 150 shi kai akwai karhe guda mai nauyin kilo 70 akwai karhe guda kai kai sai in ce maka na kira ya karhuwa sun kai karhe 8 wanda a cikin karen isaka isaka inda shika tare ni shi da kanne ne yadda isaka ke cin karhe shi ka ɗauka karhe wallahi ba da ɗan koko ba da namijin duniya zai iya yi haka nan ba to isaka ya bauta mu kokowa kuma dole kokowa ta bauta ma isaka kuma isaka in kokowa ba ta bauta mai ba wallahi ta ci amana ta tunda a cikin yan kokowar Niger kaka in wani bai zo gidan su isaka isaka ba wani ya zo gidan su isaka isaka shin misa mutane ba su wadin gaskiya a ce isaka tsahi shi gai malamai gare shi babu wani abu isaka ya bauta ma Allah da annabi kuma ya bauta ma kokowa kuma dole kokowa ta biya shi duk wanda ya sani ya tai garin su bakin hanya na tairan din isaka shiki inda shika kokowa na shi na kai ne yadda ka san bursuli yadda ka san bursuli shi adda hili na tireni na kanshi shi wallahi wallahi na ganin ma'ijiya ta shi don haka na ganin ma'ijiya ta shi don shi ne nake hudu e eh, yabon gwani ya zama dole in dai gwanin ba lalacewa ya ba to isa ka gwani ne gwani ne isa ka kuma isa ka ya bedi gwanin ta ta kokowa kuma ya samu abin shi tun eh, tunda ni na zo gidansu isa ka na ga gidansu isa ka kuma na ga inda isa ka ka tare ni wallahi wallahi kai na rage da Allah duk wanda ka bauta ma an ce komi mutum kai duniya shi bauta in ka bauta ma komi kana samun abin da kake so to wallahi tiran nan in saka bakin hanya na shiki bakin hanya nan na tiran din shi shiki ka gani banda tireni banda tireni banda tireni baka da abin da isa kake yi cikin kokowa wanda ka san dan makaranta ya duki sak din shi ta wurin makaranta shi na da bak haka isa kake bauta ma kokowa shi na da sarauta duk dan kukuwa wanda an na Najeriya in ƙarya ta nake shi bi hanya zuwa garin su teren din shi bakin hanya na shi tsawon wata shidda shina sharewa shina gudu shina gudu shina tireni shina balo shina basket shina jido shina handball shina bokus shina kukuwa kowa ya sani kuma shina bisa keke ka gani kuma isaka ka yi kaɗan kai ɗan kokowa ka zo ka yi zama kana hira kokowa inda isaka ƙarya ta kai ko isa ka shi zo inda kake shi na hira kokowa ko shi ce ya kasa wani ko shi ce ga wani ya kasa wani ƙarya ta ko nan garin su ni ban gani ba irin hira ga da yan kokowa kai mutum ya zo ya kasa wani kayi mai kaza wani ka kayi ƙarya ta kai ka zo in dai ka zo gaida isa ka in ya amince ma ko kai sa in bai amince ma ba kuma daga nesa ne amma kaga isa ka zamani cikin mutane ana hira kokowa inda ya kasa wani koko inda ya mu wani kokowa kaza ba isa ka bane ni ban taba gani ba kuma ban shi ba kuma na zo garin su ban gani ba kuma isaka ya bauta ma kokowa dole kokowa ta biya shi kuma in kokowa ba ta biya isaka ba wallahi ta ci amana ta kuma duk wannan magana da nake yi in mutum na garrama duk wanda ya hau hanya zuwa malabil ya wuce malabil ya hau hanya zuwa kwatanu to da ya kai garin su shi tambaya a gaya mai shi in ma bisa mota kake cin kaya gani teren din shi na nan bakin hanya na shi na teren isaka aka ce mishi inda shi ka tiri nan shin jama'a jama'a mu gaskiya shin dan kokowa sai ka zo kai kwancin ka kai kwancinka ba ka son tireni ba ka son tireni ba ka son kokowa shin sai ka sa ranka in ka zo yiri ka tuɓe a dai ba ka ka ɗauko ɗan ƙaramin can wanda an kasuwa shi ba ka shin jama'a shi wancan in ya ba ka kayi wanda ka iya kasuwa to waɗanda ka ganin ba ka iya kasuwa ba in sun ka rige da kai da suwa zai kasan masu wa zai kasan masu kai ka zo ka ci takobi wa zai kashe su jama'a ya kamata mu yi nazari kuma mu zalli sai komai muka abu daina sun zuciya cikin shi eh kokowa ka tai kai sak yanzu isa ka banda kaddara cikin kokowa nan Niger babu wanda isa ka je tsoro ko yan kokowa kasashen waje wallahi abu ne na sun yi mishi nisa ba a gamawa ne amma ko su ban tausayin isa ka gare su ga aikin da niga shina yi kamar ga wurin da niga shina tireni wallahi ban tausayin shi saboda na san ya bauta muku kokowa kuma ita ma dole ta bauta mishi in wada in ka ji an ce sana'an mara kumiya-kumiya, to kokowa ce kokowa sana'a mara kumya kumya a sunanta ita kokowa sana'a kumya ce sana'a ce wadda babu wargi cikinta babu wani gyara mai wasa babu kokowa babu wannan cikinta kaga dai ko siyasa ta akai baka cewa na ya hankuri ka jaye ka jaye ka ja ka naka matsayi da kaka bada aka barin ni dai in taimuta mutane su zabe ne kaga ba da za ka yi sai an yi zabe ne kuma ko an yi zaɓe an ka kashe ka ba ka yarda jin ka kai kamar an yi ma wani mugu-mugu ko ko an yi ma wani manhaci ko ko an zalunci ka ko ko abin nan da an kai maka ba a yi maka adalci ba kaga sai kaga haka ne haka ne kokowa take in zaura ta kaga bada an kai ma kanwa gare ta sai za kai mina kai akulmin nan in ma abu kai gare ka nan ba ka ko maganin horin su kun ba ko maganin darajar sai ganin da hada kansu an ka amshi ma yarinyan nan shi ko ba haka nan bane ba rabanka ba dai ne to don haka in aka ce kokowa ce wagga kokowa ce babu aboki cikinta abinda aboki ka kokowa sai ina tare da malam abubakar dan sakwali mu rage mu bi rak da gani sai malam abubakar kaga wannan tsakaninmu ne da abubakar ne kenan babu wani wanda zai zakkuwa in ma hada maka yi mai hada maka shekare jini biri jini nan wasu gida ta gida gida na hadan gida gida aka yi ne kuma hadan zumu zumu ka rabu ne amma kokowa babu wargice ta ko gobe kaga dan kokowa ya sa rayuwa ta yi ga duk kokowa zai zuwa a ba shi kayi ko a sai mai kayi bai zama namiji babu ladda zai zama namiji insha Allah ka sa karfin kamar nan ka sa damtsin ka nemi kan kayi tunda in an ka baka kayi nan in ka kai can gaba kayi za a baka wa zai baka shi ba a bada kayi cikin kokowa kokowa aiki ne na gargajiya da haka in an ka ce harka ce ta gargajiya ita gargajiya haka ta gada gargajiya in ba da mutane ba ba ta yi gargajiya in ba da jama'a ba ba ta yi in ka ce kana sana'a gargajiya ka ce ka zo kai dai ka umtata ma kanka kai dai kai kun baka magana da kowa to baka jin dadin ta saboda gargajiya aiki ne na annishawa sai in ka birge mutane ne su baka wani abu in baka birge mutane ba in dai gargajiya ce to wa zai kallon ka kaga ba a kallon ka kaga dai in doki ka zo da shi wurin suka in bai da gudu to wa kake wurin suka nan don haka yan dan kokowa kake sifirte ka ta wurin kokowa kai dan kokowa in baka da karfi to wa kake in ka zo hilin nan ina za ka uwayen gida ko ina mai baka ka gani da haka in dambata ba mu alfafari da kowa sai ku yan sifirte eh ba mu alfafari da kowa sai ku kun gani in boko star in ta in handibal ta kai duk mai harkar ci dai mai harkar gargajiya ta sport shi na gargajiya dai in dai gargajiya ce to ba shi sai da jama'a kuma bai yi sai da yan sifartan shi in ba da yan sifartai ba to ya za a yi a gargajiya ni addarajar gargajiya ya za a ba gargajiya darajar ta in ba don ku ba ku ne a gargajiyan cewa kuma ku ne kuka taso ƙasar da aka aiki da gargajiya wata ƙasa in ka shekara aikin gargajiya ai ba kallon ka ake yi ba to don haka ita gargajiya haka ta gada ka tahi tare da mutunan da ke son ta ka tahi tare da mutunan da ke sifartar ta amma don ka tahi da wanda bai sifartar gargajiya ka ai aikin banza na kai ai ni babu rarraza na mantuwa da ku abin da zan ce muku Allah da shi muku albarka kuma a ci gaba da hakuri wanda ya ga bai yi muna ba wallahi gashi damu akwai lokaci yana yi wanda kuma ya yi muna kuma shi damu Allah kuma shi saka mishi mai da alheri kuma ganin dama Allah ne ya ba shi hanya don haka duk wanda ga bai taimaki mai gargajiya ba to shi hankuri lokaci ne bai cika ba eh kuma wanda adda abin da suka yi taimakon gargajiya ta kasura kuma ta bunƙasa ka amince da ita kuma ubangiji Allah shi ƙara jika musu hannuwansu kuma Allah ka walwalar da su Allah ka ruha mana asiri dukkan ɗinmu da mu da su gaba daya duka mazaje waɗanda adda lamba cikin wannan tahiyar mai albarka kuna tare da naku isa ga zagu wallahi sai in ce ubangiji allah sarkin sarauta allah shi ƙara ma annabin allah daraja kuma allah shi ƙara ruha mana asiri kuma da gaba da baya domin in kuka duba duka ƙannena da yannena da yan uwata mu arziki wanda Allah ya bamu arzikin mutane na Allah ya bamu saboda dan wasa mai aiki na gargajiya a gargajiyanci abin da gargajiya ta basuwa ita gargajiya ko da an ka taso da ita kakanni da kakanni hakan gana take eh kaga dai yan an ka ce suka na akai baka zuwa ka ce kana sifartan dokin da ba shi da gudu kaga bai yi inda sifarti na ka ta yi inda a gargajiyance ne baka cewa kana son doki wanda bai gudu inda wurin suka na zaka kaga in aka ce wasa taure ta akai in ka zo dan dan taure ya cika kuwa ta banza duhi in bai in ba kare karhe shi kai ba kai ganin kaka aikin banza duhi ne in dai a gargajiyance ne sai dan taure ya zaka ya kare karhe yayi kuwa yayi abin da shi kai sannan ka jinjina mai kuma ka dauki kari ka bashi kuma ka dauki kuɗi ka bashi haka in aka ce sharuta akayi ta hilla ne ita ma dan billaci ya shekara da dagon gaba ne shi na aikin banza wannan kuwa banza ta gari ka mai kallon isfar ko wanda ya san isfar kuma wanda ya san gargajiya kuma wanda san a gargajiyance to kana son bella ce shi ba da gaba ne a yi mai bui da sanda sai ka gane lalle sharta a kai a gargajiyanci kai ma ka ɗauki kuɗi ka bada cikin zuciya ka tana maka daɗi to don haka duk mai aiki na gargajiya ya an ka ce maka gargajiya ce gargajiya ba ta yi sai da 'yan sifartanta kuma gargajiya ba ta yi sai da mutane kuma gargajiya ba ta yi sai an taimaka mata ne da haka ni ina ganin ƙauyancin mu 'yan wasa 'yan gargajiya masu aikin gargajiyanci hassumanci da kuma mamaki ma ke bani saboda in kuka duba Allah muka dibi kuna muka dibi arzikin da Allah ya bamu arzikin ku na mutane Allah ya bamu ba ya ba mu arziki bane gashi nan aje zumbage mu ci koko wani kasuwanci koko wani duk mai aikin gargajiya ba aikin sana'a bane kenan dan haka ba zai kaurace mu mutane ba ko yaushe shina tare da mutane masu kamnar shi kuma masu kamnar sana'ar da shi kai ko ba haka bane kenan da haka kashi 100 bisa ga 100 wallahi ina tare da ku kar ku aza kamar wai dan na dan kwambi ba ku ji ni ba a'a ina nan ai wani abu ku gani ina takuwa ko ban takuwa to shi yasa ka gani ka dan sagar kwana biyu